واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم idan ana karanta masa ayoyinmu sai kaga ya ba da baya yana mai girman kai daga jinsu kamar bai ji su ba kamar a cikin kunnuwansa akwai kurumta ta jin murya ya kai wannan manzo kai masa bushara da azaba mai raɗaɗi da take jiransa